masauraro sauraro Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ke muku barka da warhaka cikin zango na uku kuma na ƙarshe a cikin jerin shirye-shiryen sashen Hausa na DW. A cikin shirin bayan mun kawo muku labaran duniya za ku ji cewa ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS ta fara taron daƙile yawaitar afkuwar juyin mulki a nahiyar Afirka. A daidai lokacin da sabbin takunkuman da ƙungiyar tarayyar Turai ta ƙaƙabawa jamhuriyar Nijar na haramta tafiye-tafiye ga shugabannin sojoji da kuma kwace wasu kadarori a dalilin jin mulkin da suka yi ya janyo cece ku ce a kasar shin kome rasha ta kudura niyyar cimmawa a rikicin gabas ta tsakiya da ya tarnike yanzu haka ƙarin bayani na nan tafi idan kuka biyo mu to amma bari mu fara da labaran duniya tare da latifa mustapha jafar DW labarun duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akwai yiwuwar dakatar da kai kayan agajin jan kai Gaza. Isra'ila ta zafafa hare-haren da take kaiwa a yankin zirin Gaza na Falasɗinu. An samu fargabar kai hare-hare a Jamus a wasu makarantu da cibiyoyin gwamnati. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da 'yan gudun hijirar Falasɗinu UNRWA ta bayyana cewa akwai yiwuwar tilasta daina gudanar da ayyukanta na jin kai a yankin zirin Gaza cikin daren wannan Laraba. Hukumar ta ce matakin dakatar da aikin ya zama wajibi in har ba su samu man fetur ba da take jawabi ga kamfanin dillancin labaran Jamus DPA. daraktar hukumar juliet tuma ta ce ba za su iya ci gaba da kai kayan agajin jin kai ga al'ummar yankin zirin gaza da ke cikin tsananin bukata ba yan har ba su samu man fetur ɗan ba a cewar ta yan gudun hijirar falastinu da yawansu ya kai dubu ɗari shida na warwatsa a sansanonin unrwa ɗin sama da ɗari da hamsin kuma ɗaukacinsu sun dogara ne kacokam ga tallafin hukumar cikin wani jawabi da ya yi gabanin taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ministan harkokin ƙasashen ƙetare na isra'ila eli cohen ya sa kafa ya yi fatali da duk wani batu na tayin tsagaita wuta a farmakin da suke kaiwa yankin zirin gaza Cohen ya daga hotunan wasu daga cikin mutane 200 da kungiyar Hamas da ke yin garkuwa da su. Yana mai cewa yaushe za a yi tunanin cimma wata yarjejeniya ta tsagaita wuta ga mutanen da ke son ganin bayanka. A cewarsa ba su ne suka zaɓi yaƙi ba, amma tabbas su ne za su yi nasara. Sojojin Isra'ilan kuma na zafafa hare-haren bama-bamai a yankin zirin Gaza na Falasɗinan gabanin shirin da take eh, na mamayar yankin ta ƙasa domin murƙushe ƙungiyar Hamas mai gwagwarmaya da makamai a Gazan. Rikicin dai na janyo karuwar rasa rayuka a yankin na zirin Gaza, abin da ya sanya Amurka bayyana fargabar faɗaɗarsa a yankin gabas ta tsakiya baki ɗaya. Al'amuran al'ummar yankin zirin Gaza da yawansu ya kai miliyan biyu da dubu ɗari uku na fama da karancin abinci da ruwan sha da kuma magunguna. Tun bayan da Isra'ila ta killace yankin a kokarin da take na ganin bayan mayakan kungiyar Hamas bayan da ta kai mata harin bazata a ranar bakwai ga wannan wata na Oktoba da muke ciki da ya hallaka Isra'ilawa sama da dubu ɗaya. rikici na ƙara ƙamari a kan iyakar lebanon da isra'ila abin da ya tilasta mazauna ƙauyukan kan iyakar da dama tserewa sakamakon yadda isra'ilan ta faɗaɗa hare-haren ramuwar gayyar da take kaiwa kamar yadda wata majiya ta tabbatar su ma 'yan ƙungiyar hezbollah da ke samun goyon bayan iran sun kai kimanin hare-hare uku cikin isra'ilan daga kan sansanonin eh, har-har uku kan sansanonin isra'ila da ke kusa da kan iyakar lebanon din ba dai rahoton raunuka daga bangaren isra'ila sai dai kungiyar hezbollah din ta ce har-haren isra'ila sun sake halaka wasu mayakan ta shidda tun bayan harin ba zata da kungiyar hamas da ke gwagwarmaya da makamai a yankin zirin gaza na falasdino ta kai isra'ila ne dai rikici ya a kan iyakar isra'ila da lebanon da dama ba sa ga ciji da juna tsakaninta da 'yan hezbollah Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. An samu rahotannin barazanar kai harin bama-bamai a makarantu da manyan cibiyoyi da dama da kuma babbar tashar jiragen kasan Balin eh, babban birnin kasar Jamus. Bayan wata barazana makamanciyar haka da aka yi ga wasu makarantu da kafar yada labarai a litinin din da ta gabata. jami'an 'yan sanda sun bayyana cewa an samu barazanar kai harin a babbar tashar jiragen kasa ta berlin da kuma ofisoshin jakadancin kasashen ketare da ke birnin da gidan talabijin na rtl da kuma shalkwatar jam'iyyar spd ta shugaban gwamnatin jamus of olaf scholz haka ma babbar cibiyar yada labarai da gidajen rediyo uku a jihar thuringia da wasu makarantu a jihohin jamus da dama sun samu makabanciyar wannan barazana da ta tilasta kwashe ɗalibai babu dai tabbacin wanda ko kungiyar. ƙungiyar da ke yin wannan barazana ta kai hare-haren kawo yanzu ko kuma dalilin yinta da ma abin da ke da alaƙa da ita ko da yake yayin da wata barazanar ke da alaƙa ke bayyana kaita da alaƙa da rikicin Hamas da Isra'ila wata kuma na kai da bayyana alaƙar ta ne da rikicin Ukraine da Rasha. ma'aikatar harkokin kasashen ƙetare ta armenia ta sanar da aike sammaci ga jakadar rasha kasar ƙasar dangane da wani shiri da aka yada a kafar talabijin mallakar rashen a cewar ma'aikatar harkokin kasashen ƙetaren ta armenia yayin shirin an yi wasu kalamai na batanci da ba za a taɓa amincewa da su ba ga wasu manyan jami'an gwamnatin ƙasar tsawon watanni dai kenan da dangantaka tsakanin ƙasashen biyu da ke kawance a baya ta fara lalacewa inda Revan ke zargin moscow da yin watsi da ita lokacin da azerbaijan ta kaddamar da hare-hare a kan yankin nagorno-karabakh da kasashen biyu makwabtan juna suka jima suna rikici a kansa a hannu guda rashan dai ta nunar da cewa armenia ta sarayar da damarta tun lokacin da ta amince da gwamnatin azerbaijan din yayin yarjejeniyar da suka cimma a tsakaninsu. su Hukumar zaben Liberia ta bayyana cewa za a yi zaɓe zagaye na biyu na shugaban ƙasa a ƙasar. Wannan dai na zuwa ne bayan da aka kammala kada baki da ƙidaya baki ɗayan ƙuri'un da aka kada a zaben na Liberia inda 'yan takarar biyu da ke kan gaba a zaben suka gaza samun kaso 50 cikin 100 kowannen su. A yanzu dai za a je zagaye na biyu ne a zaben tsakanin 'yan takara biyun da ke kan gaba. wato shugaban kasar mai ci na yanzu george weah da kuma babban jagoran adawar kasar joseph bokai karshen labaran duniyar kenan abdulkarim gare ka to a gaida latifa mustapha jabara da labaran duniya dw harkokin yau turan gaba muna tafa da rahoto kan yadda wasu kasashen afirka ke nuna yatsa ga kasashen turai bayan juyin mulkin sojoji da kuma zargin turawan da kwashe arzikinsu za mu ji ko afirkan za ta iya tsira ba tare da tallafin tura ba akwai mu da tafa da ciniki da masana'antu da ya mayar da hankali kan tsare-tsaren tattalin arzikin jamhuriyar nijar bayan juyin mulkin da sojoji suka yi sai kuma duniya mai yayi amma bari mu fara da jigon rahotanninmu na yau. a jamhuriyar Nijar 'yan ƙasan ne suka fara mayar da martani kan sabbin matakan takunkuman kare tattalin arziki da neman ladabtar da shugabannin mulkin sojin kasar da tarayyar turai ta kakabawa ƙasar a dalilin juyin mulkin ranar 26 ga watan yulin da ya gabata wanda ya hambar da gwamnatin demokuraɗiyya ta Bazu muhammad wakilin mayamai gazali abdu tasawa ya ji ta bakin wasu ƙungiyoyin fafutuka da 'yan siyasa da kuma manazarta kan harkokin yau da kullum kan tasiri ko akasin matakin wajen takawa sojojin birki ga kuma rahoton da ya aiko mana. A wani taro ne da kungiyar ta tarayyar Turai ta gudanar a ƙarshen mako a Luxembourg ta amince da wani tsarin doka wanda zai ba ta damar wa gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta Nijar jerin waɗansu takunkumai baya ga na tattalin arziki da suka saka wa ƙasar tun lokacin juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata. Takunkumin da ya tanadi dakatar da baiwa ƙasar ta Nijar tallafin kuɗi da kuma a fannin tsaro. Sabbin matakan ladabtarwa da kungiyar ta EU ta ɗauka sun kuma tanadi kakaba takunkumi ga mutane da kuma hukumomi waɗanda ke barazana ga zaman lafiya da na tsaro a ƙasar ta Nijar. Kazalika matakin ya tanadi karɓe kadarori da haramta shige da fici ga waɗansu manyan jami'an gwamnatin Nijar zuwa ƙasashen Turai da kuma hana samun tallafi daga ƙungiyar tarayyar Turai. To sai dai da yake mayar da martani kan wannan mataki. Malam Ismail Muhammad ƙungiyar busi Toyen da ke goyon bayan sojojin da suka yi jin mulki a Nijar ya ce takunkumin AU ba zai hana su ci gaba da kawo goyon bayan su ba ga sojojin ƙasar ta Nijar. Tarayyar Turai ta sani muna tare da shugabanninmu ɗari bisa ɗari sannan su san yau duniya babu ƙasar da za ta iya rasa namu fifilkin niger ya tashi tsaye duk wanda ya ce zai taba shugabanninmu duk wanda zai ce zai taba incin ƙasanmu kowace ƙasa ce ta duniya wallahi sai tashi babu daɗi kuma ƙasar faransa da ƙungiyar tarayyar turai duk taimakon da suke ba ƙasar Nijar idan suna so su tsaida shi ba maso. To amma daga nashi bangare Malam Sani Muhammadu wani mai kusanci da hambararren shugaban ƙasa Muhammad Bazum wa yayi da matakin kungiyar ta AU wanda ya ce zai tilasta ma waɗannan sojoji mazayawa. Amma wallahi bisa gaskiya in akwai abin da sun kai takunkumai mu shi muke fata don saboda mu kare da wannan mutane saboda sun ci zarafin ƙasar mu sun mai da ƙasar mu baya sun cuce mu sun cuci al'umma kuma su sojojin wannan saboda ba wai masu kishin kasa bane tunda sun zamanto hannunsu ga duke yan kasa suna kwace da karhi da yaji suna yin abin da sun kaga dama dan suna rike da bindigogi kuma bindigogin na an ka sai da kuɗin mu wallahi muna tabbatar musu da cewa yadda sun sa kasar na cikin la ilaha kuma su tabbatar da wallahi wallahi wallahi sai Allah ya saka mu tun daga nan duniya to sai dai a daidai lokacin da waɗansu ke ganin matakin kungiyar zai taimaka ga ƙara shaƙe ƙasar da ma mayar da ita saniyar ware a duniya wasu manazarta kan harkokin siyasa na ganin zai wuya sabbin sabbin matakan da kungiyar ta tare turai ta dauka su iya wani tasiri ga sojojin da ke mulki da matattalin arzikin kasar farfesa malam muhammad nafi'u na jami'ar birnin yamai na daga cikin masu irin wannan ra'ayi yau kasashen turai aka diba muna saye da sai suwa tsakaninmu da su amma in aka tsaya aka tantance to wani matakan ba a dauke shi ba su kansu in suka tsaya suka diba su kansu sun san a gare mu da kyal zai tasiri tun da sai da sai suwan da yake haɗa mu da su bai taka kara ya karya ba wanda kai taka kara ya karya yanda ake yin shi hallo ba ta hulɗar bace wadda in aka sa takunkumi zai yi babban tasiri kan mu. Abin jira a gani dai a nan gaba shine tasirin da wannan karin takunkumi da ƙungiyar tarayyar Turai ke shirin sakawa Nijar. Za ya yi wajen tilastawa shugabannin mulkin sojan ƙasar mazayawa daga matsayarsu ta shirya mulkin wuri kwarya kafin mika mulki. Gazali Abdi Tasawa, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a daidai lokacin da ake kara samun masu kishin Afirka da ke kaucewa cuɗanya da ƙasashen yamma, musamman bayan jin mulkin da aka gani a baya-bayan nan. an yi ta jiyo rayuwar nuna kyama ga turawa tare da zarginsu da kokarin kwasar arzikin afirka to amma abin tambayar nan shine shin ko kasashen afirka za su iya rayuwa ba tare da tallafin kasashen yamma ba dw ta jiyo rayuwar wasu matasa afirka kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da usman shehu usman ya haɗa mana babbar muhawara ce dai kan dangantakar kasashen yamma da kuma nahiyar afirka wanda batu ne da ke cike da sarƙaƙiya yayin da a zahiri turawan ƙasashen yamma na juya akalar afirka bisa ɗibar arzikin da allah ya horewa nahiyar a gefe guda kuwa ƙasashen afirka da dama suna dogaro ne da tallafin kuɗi daga ƙasashen da suka ci gaba a harkokin duniya domin kuwa a ƙasashe da dama fannin kiwon lafiya da noma da ɓangaren tsaro suna dogaro ne kacokan da irin wannan tallafi da ake kawowa. emmanuel wani matashi ne ɗan ƙasar ghana wanda ya ce a ra'ayinsa shi kam afirka na iya dogaro da kanta muddin ta yi abin da ya kamata yes because we have everything eh saboda muna da dukkan abin da muke bukata na haɓaka nahiyar mu don ta dogara da kanta muna da arzikin ma'adinai allah ya arzurta mu da yawar jama'a matsalar dai kawai ba ma yi abin da ya kamata wanda ke sa muna asarar komi kasashen waje na ta kwashe arzikinmu don haka a gani na idan za mu yi abin da ya kamata mu to kuwa afirka za ta bunƙasa so that africa will be great sai dai ba wai samun arzikin ba ne amma babbar matsalar ita ce shugabanni da ke kula da arzikin waɗanda ke handamar dukiyar al'umma tamkar dukiyarsu ta gado a cewar jessica wata matashiya da ta yi wa dw karin haske kan batun dogaron nahiyar afirka ba tare da tallafin kasashen waje ba. Matsalar ita ce shugabannin da ya kamata su sarrafa mana wannan ma'adinai da muke da su. Shugabannin su ne babbar matsalar mu. Muna da wannan arzikin amma cin hanci kawai ake yawan ji ko da yaushe. don haka ina ganin muna iya haɓaka amma kuma shugabanninmu ba sa taimaka mana. But then the leaders are not helping us. Ga mutane irin su matashi mai suna Ibrahim. ya ce wani ma ya ambaci afirka ba ta buƙatar taimakon ƙasashen waje to munafurci ne tsantsa domin alƙaluman da ake da su sun tabbatar da hakan idan aka duba kuɗin shiga da ƙasashen afirka ke samu daga kayayyakin da suke kerawa a cikin gidansu zai tabbatar da cewa matuƙar babu taimako daga ƙasashen waje to abubuwa da dama za su tsaya a afirka afirka needs external support so afirka na buƙatar agajin ƙasashen waje Idan muka duba a bara kaɗai Afirka ta samu taimakon kuɗi na sama da dalar Amurka biliyan 58 wanda aka bata na taimakon raya ƙasa. Muna matuƙar buƙatar agaji duk da cewa na san wasu lokutan irin waɗannan taimako suna tattare da wasu ƙa'idoji a kai. They can be and condition attached to them. Muhawarar batun taimakon raya ƙasa da ƙasashen Afirka ke samu daga ƙasashen yamma ya fi fitowa a fili ne bayan da aka yi ta yin zanga-zangar kyamar zaman dakarun ƙasashen yamma a wasu ƙasashen Afirka. Ta gaida Usman Shehu Usman da wannan rahoto, wannan shine ba ƙarshen jigon rahotannin da muka yi muku tanadi. tunan kuma jami'an kungiyoyin kasashen wato raya tattalin arzikin kasashen afirka ecowas na tarayyar afirka au da ma ƙwararru a fannin demokuraɗiyya sun fara wani kokari da gano dalilin da ke haddasa karuwar juyin mulkin soja a kasashen afirka abinda ke zama katsalandan ga tsarin demokuraɗiyya da ke haifar da koma baya ga yankin daga abuja uwais abubakar idris ya aiko mana da wannan rahoto wannan dai yana cikin tarbatarbar da ake yi ne game da tsarin na dimokuraɗiyya da ke fuskantar barazana iri daban-daban to sai dai hankula sun fi tashi ne a nahiyar afirka biyo bayan sake kutsen da sojojin suka yi a wasu ƙasashen nahiyar a shekaru uku da suka gabata ƙasashen afirka shidda ne sojoji suka kifar da gwamnatin dimokuraɗiyya halattacciya kuma zaɓaɓɓiya abin da nuna koma bayan da ake fuskanta da ya tada hankalin ƙungiyoyin yankin da ma masu fafutukar kare dimokuraɗiyya domin kama daga mali da sojoji sojoji suka yi juyin mulki a shekara ta 2020 da kuma 21 ya zuwa na jamhuriyar Nijar da aka yi a bana abin na ci gaba da karuwa ne. Ambasada Abdulfatah Musa shine kwamishinan kula da harkokin siyasa da tsaro a kungiyar ECOWAS ya ce a nazarin su sun gano dalilin da ke sanya faruwar haka. You know, the main challenge is that of uh, inclusivity. Ya ce babban kalubale shine na rashin a tafi tare da kowa a gudanar da harkokin mulki bayan an kafa gwamnati an ci zaɓe. a kasashen afirka da dama mun gano cewa koda ana sassauya hannun mulki a tsakanin jam'iyyu biyu ne kawai koda wanda ya ci zaɓe na da ƙaramin rinjayi ne yana son kankange komai So whoever is in power wants to grab as much as possible. akwai dai sauran dalilai da ƙwararru suka bayyana da suka hada da talauci rashin tsaro da kuma bayan ƙasashen da ake fuskantar juyin mulkin farfesa attahiru jega tsohon shugaban hukumar zaɓe ta najeriya ne babban matsala dai ita ce waɗanda ake zaɓe su yi shugabanci na siyasa musamman a wannan nahiyar tamu sukan fi mai da ƙarfi ne ga son mulki ɗin maimakon yin amfani da shugabanci na ƙasa domin a biya bukatun jama'a su sojoji waɗanda yake wasunsu koyaushe dama suke nema sai su yi amfani da irin wannan damar su yi juyin mulki to gaskiya juyin mulki ba shi da wani amfani ƙara durƙushe ƙasa kawai yake yi tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan da ya nuna damuwa akan katsalandan sojoji suke yi afirka ya ce dole ne fa a hanzarta ɗaukan matakan da suka dace in africa democracy is currently facing many challenges ya ce demokuraɗiyya na fuskantar ƙalubale mai yawa a afirka don haka akwai buƙatar tuntuɓar juna akan batun tsari na a tafi tare a gudanar da mulki a ƙarfafa tsarin gudanar da zaɓe tattaunawa cewa ta shiga tsakani akan zaman lafiya da mulki bisa kamanta adalci. Dr. Aisha Laraba Abdullahi tsohuwar kwamishiniyar kula da harkokin siyasa a kungiyar tarayyar Afirka ta ce akwai buƙatar taka tsantsan bisa halin da ake ciki a yanzu. Halin da muke ciki gaskiya wannan babbar barazana ce saboda soja dai ya kamata yana tsaron ƙasa ne ba shi ne yake mulki ba. kasashen waje ma ba su taimaka ba wurin rudanin da ake samu a wayannan kasashe saboda suna zuwa suna ɗiban arzikin su kuma mutanen suna fama da talauci ga kuma yanzu bambancin ra'ayi yanzu duk kusan kasashen farashi na da kaga soja sun yi juyin mulki suka kuma suna so su yi alaka da da kasar rasha in ba a mai da hankali sai zamana ja ya faɗi ja ya ɗauka sun kori faranshi kuma rasha ta shigo musu duk da wannan kungiyar ƙasa da ƙasa ta idea ta ce har yanzu al'ummin afirka na nuna sha'awa ga mulkin dimokuraɗiyya duk da cewa tsarin ya gaza yi masu halacci wais Sabubakar idris dw hausa daga abuja nigeria tunan gaba za mu sake koma najeriya bayan da iyaye a jihar zamfara ke korafi game da rufe makarantu da aka yi da ke hana 'ya'yansu zuwa makaranta tsawon shekaru a dalilin matsalolin tsaro to amma kafin mu dora ga wannan sanarwa Albishirinku masu sauraro. Sashen Hausa na DW na gabatar muku da shirin gaskiyar magana. Gaskiyar magana? Eh gaskiyar magana kamar yadda sunan yake shiri ne da ke kawo muku tattaunawa da fitattun 'yan siyasa da masana da taurari da sauran mashahuran mutane kan batutuwan da suka shafe ku. Shirin na kokarin tambayar muku waɗannan mutane irin tambayoyin da kuke son ku ji su. Muna wallafa muku wannan shiri a duk ranar Juma'a da daddare a shafinmu na YouTube DW Hausa. Gaskiyar magana? Kada ku bari a baku labari. To da fatan za a yi da kuhu masu sauraro kada ku bari a baku labari. To sakamakon zargin musgunawa da suke fuskanta ta hanyar karɓar kuɗi ba gaira ba dalili daga hukumomi daban-daban na jihar Legas. 'Yan kasuwar Mai 12 sun gudanar da wata zanga-zangar lumana zuwa majalisar dokokin jihar da neman mafita kan halin da suka tsinci kansu a ciki. Duk da cewa sun ce ba wai ba sa goyon bayan samar da tsare-tsaren da za su ciyar da kasuwar gaba ba ne. Daga Legas, wakilin masar bala bello ya aiko mana da cikakken labarin ko shaka babu kasuwar mile 12 kasuwa ce ta kayan gwari da babu irin ta a fadin kasar musamman a kudancin ta da dai mahukuntan jihar na kallon cewa akwai sauran tsalle da ya jibanci tsaftar kasuwar da makamantansu kan haka ne wannan tawaga bisa jagorancin iyaloja ta lagos ta kai wannan zanga-zanga ta lumana ga majalisar domin kwalliya ta biya kudin sabulu daura da haka ne shugaban majalisar dokoki ya aike da tawaga a bisa jagorancin shugaban kwamiti na yada labarai na majalisar mr stephen ogundifi don shiga tsakani 'yan kasuwar dai sun yi korafe-korafe da ya jibanci ci gaban kasuwar ciki kuwa har da batun sauyawa kasuwar matsuguni da kuma tsabtar kasuwar ta mile 12 a bisa wannan hali ne na tuntubi ɗaya daga cikin 'yan kasuwar ta mile 12 kan tsabtace wannan kasuwar ga kuma abin da take cewa we sweep more than five times a day inside my 12 market. I'm telling you the truth. a yanzu haka muna share kasuwar akalla sau biyar a rana domin muna da masu shara muna dai neman sulhu da gwamnati a dangane da sauyawa kasuwar matsirni kuwa yawancin 'yan kasuwar da shugabanni suna neman adalci ne kamar yadda madam elizabeth karamar 'yar kasuwa ce ta kayan gwari ta shaida min. tana cewa idan har an sauya mana wuri muna neman wurin da ya dace da irin kasuwar mu ta yau da kullum honorable stephen ogundife bayan jin korafe-korafen 'yan kasuwar ga abin da dai yake cewa na ji duk abin da kuka faɗa domin wannan shine zuwan ku na biyu kuma na ɗauki alƙawarin shaidawa shugaban majalisar dokoki kukanku bisa manufa domin warware sarƙaƙiyar da ke fuskantar kasuwar a halin yanzu. And I am sure I can speak government to speak on this. bincike da dw ta ya nuna cewa tun lokacin da aka samu saɓani tsakanin 'yan kasuwar da kabilar yarbawa sama da shekaru goma sha bakwai aka buƙaci sauyawa kasuwar matsuguni domin samun zaman lafiya daga lagos mansur bala bello dw hausa to har yanzu dai muna najeriya amma daga fannin kasuwancin zamu je ga fannin ilimi da al'ummar yankunan da ke fama da hare-haren 'yan bindiga a jihar zamfara ke ci gaba da kokawa kan yadda suka ce an rufe makarantun boko a yankunan su tsawon shekaru saboda matsalar tsaro wanda ya sa yanzu haka yaran nasu ba sa samun damar zuwa makaranta kamar yadda za ku ji karin bayani a rahoton wakilinmu yusuf ibrahim jargaba al'ummar yankunan da abin ya shafa sun ce tuni tarbiyyar 'ya'yansu da ma tunaninsu ya fara canzawa sakamakon zaman da suke babu karatu abin da ke ci gaba da jefa tsoro a zukatansu na abin da ka iya faruwa nan gaba sakamakon rashin ilimin ma damar ba a ɗau matakai ba malam nuhu dan sadau na daga cikin waɗanda yankunan su ke fama da wannan matsala. Sama da shekara biyar karatu ya taɓarɓare wanda muka ba shi da suna Boko Haram shine real typical Boko Haram yanzu a zamfara ake yin shi. A nan gunduma masarautar ɗan sadau muna da makarantu kowace gunduma dan kurmi dan gulbi bindin dan sadau da mutunji ko malele duk makarantun firamare da suke ƙauyakun wannan gundumomi guda biyar da na lissafa to babu inda ake karatu a cikin wannan makarantun asali ma akwai wasu makarantu wanda suke 'yan bindiga ne suka koma ciki suka zauna suna cin karansu babu baka suna bushashe su ƙaramar hukumar zirmi can abin ya shafe su inda yaran su ke ci gaba da zama gida gami da watan gaririya kamar yadda mazaunin yankin ya karin bayani kusan duk ƙauyukan da wannan matsalar tsaron ta shafa duk makarantunsu a rufe suke yara suna ta gararan ba so duka cikin wayannan ƙauyuka da matsalar tsaro take addaba idan ka ga ana karatu a wannan ƙauyen to sai idan al'umma wannan garin ne suka yi wani haɓasa don ganin cewa 'ya'yansu sun ci gaba da karatu amma dai ta ɓangaren gwamnati gaskiya duka ƙauyukan nan da nake gaya maka babu wani gari wanda za a ce ga malaman gwamnati suke zuwa suke koyarwa duka makarantun a rufe suke ƙungiyoyin fararen hula a jihar ta zamfara na ci gaba da aye kuwa ga mahukunta don ganin sun yi abin da ya kamata na buɗe makarantun aliyu adamu kwatarkwashi shugaban wata ƙungiya ne ne muna kira da gwamnati da ta yi duk abin da take ganin za ta iya yi wanda zai tanadar da wani yanayi wanda za a bude makarantun nan domin yara su koma makaranta domin idan abin ya ci haka gaba zai kasance cewa mun sabu kanmu cikin wani yanayi wanda manoma ba sa iya zuwa gona yara ba su iya zuwa makaranta wanda za a kara samun taɓarɓarewar ilimi. rufe makarantun boko sakamakon matsalar tsaron tauye wani haƙi ne na ɓangaren ilimi ga yara a cewar masanin ilimi dr muktar Ka kaga an haramta ma yara wani babban haƙi nasu na rayuwa shine na na ilimi tun daga addininmu na musulunci har kuma al'amari na zamani ya tabbatar da cewa ginshikin rayuwa shine ilimi ka ba yaro ilimi musamman kuma sadda yake karami ya kamata a ce gwamnati ko ya ake ciki irin wannan ta yi yunkuri ta tabbatar da cewa ko da karfin tuwo ko da na arziki an tabbatar da irin wannan makarantu an buɗe su yaran nan sun ci gaba da karatu sai dai gwamnatin jihar ta zamfara ta ce ita ma gadar matsalar ta yi amma tana iyaka bakin kokarin ta domin samar da mafita kamar yadda kwamishinan watsa labarin jihar malam manar haidar ƙauraye karin bayani gwamnatin da ta gabata ita ce ta rufe wa'annan makarantun ne amma wannan gwamnati tana iya ƙoƙarinta ta ga cewa ta buɗe wa'annan makarantun ne domin ɗalibai su ci gaba da karatunsu masana dai na cewar duk al'ummar da aka hana ilimi to ko shakka babu an ci ta da yaƙi abinda ake ganin ka iya kara ruruta wutar aika-aika a cikin al'umma idan har ba a ɗau matakan gaugawa ba na daƙila matsalar yusuf ibrahim jirgaba dw hausa daga zamfara a najeriya to yayin da rikicin isra'ila da hamas ke haddasa asarar rayuka fararen hula a zirin gaza mataki da martanin da ƙasar rasha ta ɗauka na yankurin shiga tsakani a sabon rikicin ya fito fili kan yadda shugaba vladimir putin ke auna muradinsa a yankin gabas ta tsakiya kamar yadda abdulrahim hassan ya rubuta a sharhinsa wanda abdullahi mamma zai gabatar Moscow bata fito fili ta yi Allah wa dare da harin da Hamas ta Falastinu ta kai wa Isra'ila ba, amma kuma ta yi taka tsantsan wajen nuna wa Isra'ila wariya. A maimakon haka, ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta yi kira ga dukkanin bangarori da suka yi zuciya nesa tare da neman cima yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tana mai gargaɗin cewa rashin sulhu zai iya haifar da hatsarin gaske rasha na cin gajiyar wannan rikici ta hanyoyi da dama na farko dai shine yadda yakin yankin gabas ta tsakiya ke kawar da hankalin duniya daga mamayar da rasha take yi wa ukraine da kuma matsayin fitar da mai a kasuwannin duniya sai kuma damar shiga tsakani da bangarorin da ke rikici da juna a yakin sai dai a cikin sauki rikicin zai iya haifar da tashin hankali mai muni wanda zai tilasta wa gwamnatin moscow ɗaukar ɓangare da kuma hakan zai shafi tasirinta da ƙaddarorinta a yankin gabas ta tsakiya kenan rasha na cikin tsaka mai wuya tun bayan sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen rasha ta fitar kwanaki kalilan bayan rikicin da ya sanadiyar mutuwar fararen hula da dama rikicin ya kara kamari inda hare-haren wuce gona da iri da isra'ila ke kaiwa a yankin zirin gaza duniya tana ganin cewa isra'ila ta ƙara baƙin jini a makwabtan ƙasashe kamar su lebanon da syria wanda ake ganin Iran na iya shiga sharo a yakin ta gefe guda. Daya daga cikin fitattun hanyoyin da Isra'ila da Hamas ke taimakawa ƙasar Rasha shine karkata hankalin ƙasashen yamma kan Ukraine kuma da tallafin da Kiev da magoyin bayan da take samu a yakin watanni goma sha tara yana raguwa. Rasha za ta iya amfani da gaba irin wannan ta karya inda take so. Ma'ana za ta iya amfani da rikicin da Gaza da Isra'ila ke yi wajen haifar da sabani tsakanin Ukraine da ƙawayenta. kafin barkewar rikicin baya-bayan nan tsakanin Isra'ila da Hamas, akwai alamun ci gaba da bayar da tallafi ga Ukraine na iya shiga cikin haɗari, musamman ma bayan da Majalisar Dokokin Amurka ta amince da wani ƙuduri da ke dakatar da baiwa Kiev ƙarin taimakon kuɗaɗe har dala biliyan 24 na tsawon kwanaki 45. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da ƙungiyar tsaro ta NATO da ƙawayenta a birnin Brussels. sun tabbatar da aniyarsu ta ci gaba da tallafa wa Ukraine. Ɗaya daga cikin manyan ƙasashe masu arzikin man fetur a duniya wato Rasha na cin gajiyar ƙarin farashin ɗanyen mai a daidai lokacin da ake fama da rashin zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya. Farashin man fetur ya ƙaru da kashi hudu cikin ɗari bayan harin ba zata da Hamas ta kai wa Isra'ila, amma tun daga lokacin farashin ya daidaita. Ƙarin farashin ɗanyen man fetur na taimakawa Moscow wacce ita ma take fitar da shi haɓaka tattalin arzikinta da take fuskantar matsala a yanzu rasha na dogaro ne kacokan akan kudaden da take samu na mai wanda take fitarwa zuwa waje a yanda take shirin yin wani gagarumin ci gaba a fannin kudaden tsaro a shekarar 2024 da ake hasashen ta kashe fiye da kaso 70 cikin 100 dala biliyan 63 kenan rasha na daga cikin kasashen da ke da kyakkyawar alaka da isra'ila da kuma wasu kasashe na yankin gabas ta tsakiya don haka yakin da ake yi a tsakanin isra'ila da hamas ya kuma baiwa rashar damar murza kambunta a fannin diplomasiya a yankin gabas ta tsakiya ta amma idan har yunkurin sasanta rikici ta hanyar diplomasiya ya ci tara hakan na iya zama babban kalubale ga rasha musamman ma a muradanta na soji a kasashen siriya da iraki da kuma iran a yanzu rasha na da sansanonin soja a kasar siriya kuma jami'an leƙen asirin kasashen yammacin duniya sun yi kakkausar sukar cewa shugaba vladimir putin ya koma ɗasawa da iran ne domin neman makaman da ƙasar za ta yi amfani da su a yakin ukraine ko da yake moscow da tehran sun sha musanta hakan a gaida abdullahi mamma amadu da sharhin da abdurrahim hassan ya rubuta kuma nan gaba za mu je ga sauran shirye-shiryen da muka yi muku tanadi amma kafin nan bari mu dan sarara da wannan